masauraren sauraren sashin Hausa na Radio France International RFI, barkanmu da sake saduwa da ku cikin shirin mu zagaye duniya na wannan lokaci tare da ni Ahmad Abba. A cikin wannan shirin za mu ji sukar da shugaban Amurka Donald Trump ya sha dangane da kalaman wariya da ya yi ga wasu 'yan majalisun ƙasarsa, sannan mu taɓo rikicin Amurkan da Iran. A ƙasar Faransa kuwa, bikin ranar Bastille aka yi inda ƙasar ta yi baje kolin makamanta. A Najeriya batun makiyaya da wasikar da Obasanjo ya rubuta wa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya fi ɗaukar hankali. Za mu jamhuriyar Nijar, Kamaru da demokradiyyar Kongo. Madalla cikin wannan mako mai karewa shugaban Amurka Donald Trump ya gamu da mummunar suka daga 'yan siyasa da kuma masu kare hakkin bil'adama saboda kalamansa da aka danganta su da wariyar jinsi lokacin da ya shaida wa 'yan majalisun kasar cewar su koma kasar da suka fito. 'Yan majalisun sun hada da Alexandria Ocasio Cortez da ke wakiltar New York da Ilham Umar da ke wakiltar Minnesota da Rashida Tlaib da ke wakiltar Michigan da kuma Ayana Presley da ke wakiltar Massachusetts. Trump ya bayyana su a matsayin waɗanda suka fito daga ƙasashen da ba su da ingantattun gwamnati mafiya muni da suke fama da ƙazamin cin hanci da rashin iya mulki. Tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden da 'yan majalisun dattawa Elizabeth Warren da Kamala Harris duk sun yi watsi da kalaman da suka danganta su a matsayin na wariyar jinsi. Firaministan Birtaniya mai barin gado Theresa May ta yi tur da kalaman ɓatancin da shugaban Amurkan Donald Trump ya furta. ana cikin haka ne shugaba donald trump ya sake jaddada matsayinsa kan 'yan majalisun kasar mata guda hudu da ke ci gaba da sukar manufofinsa inda ya ce idan ba su gamsu da rayuwa amurka ba su fice su koma kasarsu ga abin da shugaba trump ɗin ke cewa if you're not happy in the us if you're complaining all the time Idan ba jin daɗin zama a Amurka, idan kuna ƙorafi ko da yaushe, abu ne mai sauƙi kuna iya tafiya. kuna iya tafiya a yanzu kuna iya dawowa idan kun so idan kuma ba kwa bukata to babu damuwa amma idan ba kwa jin daɗin zama kuna iya tafiya wancan kalaman nuna wariyar jinsi ne da wani a can ke faɗa shugabar majalisa pelosi ta ce a mayar da amurka kasar farar fata bari in faɗa muku waɗannan kalaman nuna wariyar jinsi ne bari in shaida muku tuni majalisar wakilan amurkan ta kada kuri'an yin allah wadai da kalaman nuna wariyar jinsi da shugaban ya nuna daga bisani dai mr trump ya ce sam babu ko kwayan zarra ta nuna wariyar jinsi cikin kalamansa muna amurka amma rikici tsakaninta da iran da ke neman kawo tarnaki ga tattalin arzikin duniya a ranar alhamis kasar amurkan ta sanar da harbo jirgin kasar iran marar matuki da ke barazana ga jirgin ruwanta a mashigin ruwan hormuz yayin da ministan harkokin wajen iran muhammad javad zarif ya ce babu gaskiya cikin ikirarin da amurka ta yi na harbo jirginta makonnin baya ita ma iran ta sanar da kakkaɓo irin jirgin leƙen asirin na amurka maras matuki bayan ƙetare kan iyakarta da ta ce ya yi zargin da amurkan ta musanta kuma ko alhamis nan dakarun musamman na iran sun ce sun tsare wani jirgin ruwa da su bayyana mallakin waye ba bisa zarginsa da fasakorin man fetur a mashigin ruwan na da ke yankin Gulf. Matakin da ya biyo bayan sanarwar kasar Iran na ɗaukar fansa kan wani jirgin ruwar kun manta da kasar Birtaniya ta tsare bisa umarnin Amurka. Masana tattalin arziki dai na fargabar duk wata rikici da ka iya tasowa a yankin Gulf. na iya haifar da cikas ga tattalin arzikin duniya duba da cewa ita ce hanya mafi girma da ake sufurin mai kasuwannin duniya. Michael Kudusan na ɗauke da rahoto a kai. Wannan mataki na zuwa ne a daidai lokacin da ake ci gaba da samun tankiya tsakanin Iran da Amurka tun bayan janyewar ƙasar daga yarjejeniyar nukiliyar da aka kulla a shekarar 2015. Shugaba Trump ya ce matakin na daga cikin barazanar da Iran ke yi. Jirgin ruwan Boxer ya ɗauki matakin kare kansa daga jirgin Iran mai sarrafa kansa wanda ya je kusa da jirgin kamar kafa dubu ɗaya da kin amincewa da umarnin ya ja da baya kuma yana barazana ga lafiyar jirgin da matukansa. Da gaggawa aka tarwatsa jirgin wannan ce barazana ta baya-bayan nan da Iran ke yi kan jiragen da ke zirga-zirga a mashigin ruwan duniya. of the actions. Sai dai ministan harkokin wajen Iran Javad Zarif wanda ke ziyarar Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce su kan ba su da labarin wani jirgin su ya ɓata saɓanin ikirarin Trump. Abin da na ce kenan ba mu da wani labarin cewar mun yi asarar wani jirgi a yau. jakadan saudi arabia a majalisar ɗinkin duniya abdallah almuallim ya ce suna buƙatar bin tafarkin diplomasiya domin warware kullin Koyaushe lokaci ne na amfani da diplomasiya. Koyaushe a shirye muke mu yi amfani da diplomasiya. Amma uh, diplomasiya na bukatar mahaɗa, kuma mahaɗar ta dogara ne ga dokokin duniya da kuma ƙa'idojin duniya, wanda ya haɗa da rashin sanya baki a harkokin cikin gidan wata ƙasa. Halin da ake ciki dai, Iran ta tabbatar da cewa jirgin da ta tsare na ƙasar Birtaniya ne. sai kasar faransa inda aka gudanar da bikin zagayowar ranar bastille a ƙarshen mako domin tunawa da juyin juya halin kawo ƙarshen mulkin sarakunan gargajiya wato ranar hudu ga watan yulin shekarar bakwai da da tamanin tara bikin ya gudana a ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙasar emmanuel macron da sauran takwarorinsa na kasashen turai ciki har da shugabar gwamnatin jamus uwar gida angela merkel inda akalla jami'an tsaro da suka hada da sojoji 'yan sanda da jandarmomi uku ne suka gudanar da fareti tare da ababen hawa da shida. dawakai 237 jiragen yaƙi 69 da kuma jirage masu saukar angulo 39 to sai dai jim kaɗan bayan kammala faretin bikin ranar ta bastil ne a gama ta barke tsakanin ƙungiyar masu sanye da riguna ɗorowa da ke zanga-zangar adawa da manufofin gwamnatin shugaba emmanuel macron rangamar ta auku ne a gabda fadar shugaban kasa da ke sham dalize lokacin da masu zanga-zangar suka soma kayar da shingayen da aka kafa don baiwa faretin da ya gudana kariya tare da cinna wuraren zub da shara wuta a tituna 'yan sanda kuma suka afka musu da barkunan tsohuwa to madalla bari mu je gabashin afirka cikin wannan mako mai karewa hukumomin jamhuriyar demokradiyyar congo suka sanar da mutuwar mutum ɗaya da ya kamu da cutar ebola a goma wanda shine na farko da aka samu cutar a tare da shi a yankin gwamnan arewacin kivu kali zanzu ya shaidawa ma labarai cewar mutumin ya mutu ne lokacin da aka ɗauke shi daga goma zuwa butembo inda ya ɗauko cutar domin kula da lafiyarsa. Tuni dai hukumar lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana yaɗuwar cutar Ebola a jamhuriyar demokradiyyar Congo a matsayin abin damuwa ga kasashen duniya shugaban hukumar tedros adhanom ghebreyesus ya ce lokaci ya yi da za a faɗakar da duniya barazanar cutar da ke ɗauke da shi kamar yadda kwamitin ƙwararru ya ba da shawara a kai ghebreyesus ya ce duk da yake ɗaukar matakin ba zai sauya asalin abin da ke faruwa a kongon ba amma kuma zai ba da damar sanar da duniya domin ganin an ɗauki matakan da suka dace na shawo kan cutar. wannan shine karo na farko da hukumar ta ɗauki irin wannan mataki bayan irin wanda aka yi da cutar murar tsuntsaye a shekarar 2019 da polio a shekarar 2014 da ebola a shekarar 2014 zuwa 16 da kuma zika a shekarar 2016 a kasar kamaru cikin wannan mako mai karewa babbar jam'iyyar adawa ta mrc a kasar ta sanar da sakin mambobinta 39 da gwamnatin kasar ta yi ko da dai jam'iyyar ta ce mutanen ba sa cikin waɗanda gwamnati ke shirin gurfanarwa gabar kotu azima bashir aminu na da ci gaban labarin cikin sanarwar da jam'iyyar ta mrc ta fitar ta bayyana cewa tun a daren juma'a da ta gabata gwamnatin kasar ta kamaru ta saki fursunonin siyasar 39 sai dai a cewar mrc fursunonin yan adawar da aka saka ba sa cikin 104 da ake shirin gurfanar da su gaban kotun sojin kasar su har da lauya kuma ɗaya daga cikin jagororin jam'iyyar adawar Transport ta MRC Maurice Kamto waɗanda ake zargi da karya dokokin ƙasa. A ƙarshen watan Janairun da ya gabata ne aka kame Maurice Kamto tare da wasu magoya bayansa ɗari da hamsin saboda zanga-zangar adawa da gwamnati da suka jagoranta a wasu manyan biranen ƙasar ta Kamaru. Jagoran 'yan adawar Maurice Kamto shine ya zo a matsayin na biyu yayin zaben shugabancin ƙasar da ya gudana cikin watan Oktoban shekarar 2018 wanda shugaba mai ci Paul Biya ya lashe. Muna kasar Kamaru inda shugaban kasar Paul Biya a karo na biyu ya sanar da shirin jinkirta zaben 'yan majalisun dokoki da na magadan garin ƙananan hukumomin kasar da wa'adinsu ya ƙare har zuwa shekara ta 2020. Wannan matakin dai bai yi wa ƙungiyoyin kare dimokuraɗiyya da magoya bayan 'yan adawa daɗi ba. Ali Danash wani ɗan siyasa a ƙasar ya yi mana tsokaci. Yanzu wato biyu kenan yana tsara musu shekara ɗaya. wannan ya tsara shekarar na wato aiki har zuwa ko miliyari na eh, dubu biyu da shi da ke duba ya gani in za a iya wani zaɓe. Dangane da irin waɗannan al'amura ne kullum muke tsaye muke son cewa wato da dai ana so gaskiya a yi demokrasiya a ƙasar kakuri ba kun da shi kaɗin nan bai wato ba zai yi muna demokrasiya yadda muke nufi ba kuma yadda muke kwaɗayin yin demokrasiya ba kuma yadda muke kokon ma yin wannan demokrasiya. sai an fara da canja kundin zaɓe in aka canja kundin zaɓe na mutum ne za yi don ba zai yi ba mutum shi kaɗe shi ne yake rike da ranar da zai sa zaɓe yake rike da ranar da ya ga dama ya kira zaɓe shi yake ranar da ya ga dama ya tsara mutumomi Duk dai cikin wannan mako mai karewa gwamnonin jihohi da ke zagaye da tafkin Chadi tare da haɗin gwiwar Majalisar Ɗinkin Duniya da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa sun cimma yarjejeniyar samar da dala miliyon ɗari don kawo ƙarshen matsalolin da ke addabar yankin yayin taron da suka kammala ranar alhamis dinnan a birnin yamai na jamhuriyar nijar daga ranar ɗaya ga watan satumba mai zuwa ne aka tsara soma aiwatar da shirin farfaɗo da yankunan na tafkin chadi ta fuskokin daidaita tattalin arziki da kuma tsaro shirin raya tafkin na chadi zai shafe shekaru biyu yana gudana inda zai kare a ranar 30 ga watan Agustan 2021. Jamus ta yi alkawarin bada tallafin euro miliyan 40 don farfado da zagayen tafkin na Chadi. Birtaniya za ta da fan miliyan biyu yayin da kungiyar tarayyar Turai ta yi alkawarin euro miliyan biyar. A jamhuriyar Nijar wasu 'yan bindiga hayakan babura sun kai hari shirge da ke yankin rumfa a jihar maradin ƙasar, inda suka kashe mutane shida. Salisu Isa na ɗauke da rahoto a kai. kan wata tawaga ce ta jami'an tsaro da shugabannin yankin gwamnan jihar zakar umaru ya kai ziyara don gani da ido da jajanta mutanen shirge wanda ya bayyana sakamakon harin wato jiya 'yan ta'adda sun kawo ma garin shirge hari wajen ɗari suka kawo harin nan a kan babur ɗaya ana samun mutum biyu ko mutum uku sun zo da rana tsaka sun yi magari zobe sun yi halbe-halbe har sun kashe mutum shidda sun ji ma wasu rauni kuma sun tattara dabbobi duka na gari sun taida da su banna mai yawa suka yi cikin gari ta kona rumbuna shaguna da gidaje har da motoci kamar yadda nan ke cewa shirge mota biyu suka ƙone mani hmm. mota biyu da lokaci da zuwa karfe hudu ta yi gaji ciwo ne eh halbi ne hmm. halbi ne nan hmm. Eh, halbi ne yana tsaka gudu to naga in na ta ga hili to duka duka za su yi mara sai na yi kwana sai suka sharce haka sai ya sharce na nan wurin wannan hari ya sa garin ya wace kamar yadda waɗannan matan da muka haɗu da su kan hanya sai da Allah duk mutane an wace kike ba mutane hmm. Hmm. yanzu kun kai ku da kuka baro garin to abin da ba mu da iyaka iya da diya an da muka baro garin nan ba mu da ka sai maza sai dai wani ya ce akwai yan garin cikin maharan eh akwai waɗanda muka gane sosai sun taɓa zama nan garin eh suna akwai hahahen nan garin din hada hmm. su aka zo aka hada su aka zo yan garin sun bayyana cewa ba za su iya zama ba tilas sai an bar musu jami'an tsaro Abin da gwamnan jiha biya musu wannan bukata tare da bayyana irin ɗaukar kwararen matakan tsaro don kare iyakokin jihar salisu isa maraɗi rafi hausa Idan muka je tarayyar Najeriya a wannan mako mai karewa kungiyar dattijan arewacin kasar da gamayyar kungiyoyin matasansu sun bayyana cewa matukar gwamnatin kasar ba ta ɗauki matakan gaggawa ba wajen kawo ƙarshen barazanar da makiyaya ke fuskanta a kudancin kasar to fa za su shawarci dukkan makiyayan da su dawo gida arewa. ƙungiyoyin biyu sun cimma wannan matsayar ce bayan da suka gana da kungiyoyin gwamnonin arewa farfesa ango abdullahi shine shugaban kungiyar dattawan arewa ga abin da ya shaida mu Muhammad Sani Abubakar. An ce in zai yiwu a guji abin da ake hange. To sai a ba da shawaran gara su dawo inda hankalinsu zai fi kwanciya. Ban yi kuskure ba idan na ce kana goyon bayan idan abin ya ci al'umma Fulani duk su dawo gida. Kwarai da gaske. Ai laifi namu ne da farko ma ban ga dalilin da ba Fulata ne sai ya je kudancin ƙasar nan sannan zai kiwo ba. Tuni dai kungiyar shugabannin 'yan kudancin Najeriya da Middle Belt suka bayyana cewa ko da wasa ba su taba cewa fulani makiyaya su bar yankunansu ba kamar yadda dattawan arewacin najeriya suka ba su umarnin komawa gidan sanarwar da kungiyar ta rarrabawa manema labarai mai dauke da sanya hannun chief edwin clark da chief ayo adebanjo da chief john wodo da kuma dr pugu petrus ta ce 'yan kudancin najeriya da middle belt ba su da matsala da fulani makiyaya saboda sun daɗe suna zama tare da su kuma suna gudanar da ayyukansu ba tare da matsala ba ƙungiyar ta bukaci shugaban ƙasa muhammadu buhari da ya takawa farfesa ango abdullahi da mukarrabansa birki kan abin da suka kira kalaman da ka iya haifar da yaƙi a najeriya ƙwararru da kuma masana harkar tsaro daga afirka sun gudanar da taro a birnin abuja don tsaurar matakan yaƙi da ta'addanci a nahiyar ta afirka daga abuja ga rahoton da wakilinmu muhammad kabir yusuf ya aiko mana tunda kungiyar ta sisa ta shirya taron ta kafa cibiyar tattara bayanai a wani yunkuri nata na samar da bayanai a tsakanin kasashen kungiyar dangane da duk wani shiri da 'yan ta'addan ke yi da masaukin baki kuma shugaban najeriya muhammadu buhari cewa yake african countries kasashen afirka na rasa abin da ya kai dala amurka fiye da miliyan dubu a duk shekara sakamakon fitar da kudade da bata gari suke yi hakan kuwa ya biyo bayan irin kudaden haramun da ake sata daga kasashenmu a shigar da su wasu kasashe da haɗin bakin bata gari da ke cikinmu shugaban kwamitin samar da zaman lafiya da tsaro na kungiyar haɗin kan ƙasashen afirka jamal Coge, kiraye ga shugabannin su su ɗauki matakai kan yadda ake amfani da kafafun sada zumunci na yanar gizo a ƙasashen su ƙungiyoyin ta'addanci irin su al-shabab da boko haram a kullum suna amfani da sabbin hanyoyin sada zumunta wajen yada manufofinsu domin jan hankalin samari har su shiga cikinsu don haka abu ne a fili cewar ci gaba da amfani da wannan hanya ta yada tsauran ra'ayi ba ƙaramar barazana take ga tsaro a mu ba. sai dai a cewar wani mai sharhi akan al'amuran tsaro kabiru adamu wannan matsala ta shiga rubutun kuɗaɗe na haramun abu ne da ya shafi dukkanin duniya baki ɗaya a baya bayan nan akwai wannan cibiya ta bincike wadda ake cewa mini security conference ta yi kasida akan wannan matsalar kuma a cikin kasidar ta nuna zahiri yadda ake da alaka tsakanin shigowa na irin wa'annan kuɗaɗe a afirka da kuma yadda suke tasiri a wurin samun matsaloli na tsaro Muhammad Kabir Yusuf Abuja RFI Hausa. Bari mu karkare shirin da wani batu da ya ɗauki hankali a Najeriya. Wato batun wasikar da tsohon shugaban Najeriya Olusegun Obasanjo ya sake aikewa shugaban ƙasar mai ci Muhammadu Buhari wadda ke gargaɗinsa kan tsanantar matsalar tsaro da na kabilanci da Najeriya ke fuskanta inda ya ce Buharin kaɗai ke da zarafin iya dakile matsalar. Bari dai na barku da Azima Bashir Aminu da ƙarin bayani kan wannan wasika. Zungurariyar wasikar wadda ke dauke da kwanan wata sha biyar ga watan Yulin shekarar sha tara tsohon shugaban na Najeriya Olusegun Obasanjo ya bayyana cewa tashe-tashen hankula baya ga tsanantar rikicin kabilanci ya hau hawa ne tun bayan hawan shugaban mai ci mulki a shekarar sha biyar a cewar wasikar ta Obasanjo wanda ya mulki kasar wa'adi biyu a shekarun 1999 da tara da kuma shekarar da bakwai rarrabuwar kai tsakanin mabambantan kabilu Shaidu da aka daina gani tsawon shekaru a najeriya yanzu ya dawo sabo inda kai tsaye ya zargi gwamnati da kuma jami'an tsaronta kan rawar da suke takawa a cewar wasikar ta obasanjo wadda ba ita ce karan farko da ya aike wa shugaban mai ci tare da sukar saran kamun ludayinsa ba ya ce hanya ɗaya ta magance matsalar da ƙasar ta faɗa dole ne muhammadu buhari ya aje ɗabi'ar nuna kyama ko bambanci ko kuma ƙiyayya ga wasu ƙabilun ƙasar olusegun obasanjo cikin wasikar tashi ya bayyana cewa yanzu haka wasu kasashen yammacin duniya sun fara gargaɗin yiwuwar tsundumar najeriya cikin tsananin rikicin kabilanci wanda olusegun obasanjo kai tsaye ya ɗora laifin kan shugaba muhammadu buhari shugaban najeriya muhammadu buhari ya mai da martani inda ya ce ba zai kwashe kuɗin 'yan najeriya yana baiwa wasu mutane shafaffu da mai tsaro ba domin a cewarsa gwamnati na aiki ne tukuru wajen kare rayuka da dukiyoyin 'yan najeriya baki ɗaya ba tare da nuna fifiko asali ko jinsi ba ga dai kaɗan daga cikin kalaman nasa Those who politicize the isolated instance of insecurity Mutanen da ke sukar gwamnati dangane da ɗaiɗaikun matsalolin tsaro da ake samu a wasu sassan Najeriya mutane ne da ba su da kishin ƙasa. Ni na san gwamnati na aiki tukuru ta hanyar kashe kuɗaɗe masu yawa wajen kare lafiya da dukiyoyin 'yan Najeriya ba wai kawai wasu shafaffu da mai ba waɗanda ke cika jaridu da surutu. Masu sauraro a nan kuma muka kawo ƙarshen wannan shiri sai lokaci na gaba idan Allah ya so. A madadin waɗanda aka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki daga nan sashen Hausa na Arafai musamman editanmu Bashir Ibrahim Idris da injiniyan da ya sada ni da ku Hassan Alhassan Suleja. Ni Ahmad Abba nake cewa a huta lafiya.